القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الكل الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yayin uwa barkanmu da saduwa a cikin wannan masallaci na alhaji mu'azu da ke kan wannan layi na alhaji mu'azu a nan tudun jikun a zaria ma hatsu ci gaba da karanta littafin muhtasar siratul rasul sallallahu alaihi wa sallam littafin babban malamin musulunci shekul islam muhammad bin abdul wahhab taimimi an-najdi muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya masa rahama ya ubangiji ta'ala ya bamu mu da waɗannan mazaje waɗanda suka yi wa addinin musulunci hidima ya Allah ta'ala ka ba mu ikon kwaikwayon mazaje magabata na gari ya ubangiji ta'ala muna roƙonka ka karɓi dukkanin aikace-aikace na gari da muke gabatarwa ka kuma gafarta mana dangane da kurakuranmu a yau muna daren biyar ga watan almuharram ta shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara sabuwar shekara ubangiji ta ala muke roƙo ya sanya ya haɗa mu da dukkanin alkhairan da ke cikin waccan nan shekara kuma ya kare mu da dukkan sharurruka da za su afku cikin waccan nan ainihin shekara wannan kwanan wata shi daidai da ashirin da biyar ga watan tara watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba ku manta ba wannan shine darasinmu na hudu cikin tsantsan karatun da ke magana dangane da sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato Muhammad bin Abdul wakaf ya bude wannan littafi nashi da sharbe ban mukaddima ko da wato da biyar mukaddima yayi gabatarwa mai tsawo mun karanta duk abin da ya kawo na gabatarwar littafi dan kusan shekara da wani abu kuma kace shekara biyu to amma wannan darasin da za mu yi a yau insha Allah ta'ala shine darasi na hudu daga lokacin da muka fara tsantsan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fatar ubangiji ta ya mana gudubuwa. a darasin farko in ba ku manta ba mun yi karatu dangane da fatul wahyi sannan darasi na biyu kuma muka ƙarasa abin da ke da abin da ke da alaka da wahyi din ta hanyar yin bayanin wasu baituttuka na warƙatu bin naufal sannan darasi na uku shine muka ji anwa'ul wahyi nau'ukan wahayi in ba kuma ta ba shine darasin mu na gaske to a yau kuma a wannan darasi na kudu za mu ji awwalu man amana farkon wanda ya fara imani da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ad da annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara da'awa wa ya fara imani da shi cikin sahabbai wa ya fara kamsuwa da yarda da jawuwa zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kiran al'umma In ga ne ko abin da zamu ci kenan a wannan gaba me littafi yace walamma da'a ila Allah istajaba lahu ibadun min kulli kabila fa kana ha'ida sabaqi siddiqul ummah أبو بكر رضي الله عنه فواتره في دين الله ودعا معه إلى الله فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وصعد رضي الله عنهم وبادر إلى